cewar shugaban kwamitin kuma mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Filato Yusuf Adamu Gagdi. Kwamitin ya fara aiki kuma ya fahimci cewa mul ba'isin dalilan tashin hankalin nan akan wurin kiwo ne. Ina ne shanu na zai je yi kiwo ina ne kuma bai kamata ya je yi kiwo ba. Akwai wurare da tun ba yau ba Fulani ba sa kiwo a wa'annan wuraren ana kiran su reserve areas. Yau za ka samu Fulani na kiwo a wannan wuraren. Akwai gonakin birom da dabba bai kamata ya shiga ciki ya ci amfanin gona ba za ka samu wasu fulanin ba duka ba sukan bar dabbobinsu su yi barna wa birom haka ma birom inda da shanu yake wucewa ne labi na shanu yau za ka ga wani birom ya je ya keɓe yana gona a wurin ya hana shanu kai wucewa haka kuma eh, lambu na birom da bai kamata shanu ya je ya kiwo a ciki ba za ka ga wani wasu fulanin ba duka ba sun bar shanukansu su yi kiwo a wurin so wannan sai ya janyo kashe shanu da yake akwai makamai a hannun mutane a wa'annan kananan hukumomi da fulanin da birom duka suna da makamai hannunsu ba a yin hakuri idan shanu ya zo ya ci amfanin gona sai ka ga birom ya kashe shanu haka kuma idan fulani ya ga birom a gona sai ka ga fulani ya kashe birom amma mun gane shugabanninsu na birom mun gane shugabanninsu na fulani kuma muna nan muna tattaunawa da su muna kyautata zato da izinin Allah za a fahimci juna daga karshe mun fahimci cewa bindigogi da kuma kayan fada yana hannun mutane da yawa kuma duka garin da aka samu makamai dole za ka samu rashin zama lafiya so mun gane haƙƙi ne akan majalisa mu yi doka da zai rage yawo da makamai a hannun mutane mu yi doka da zai karfafa jami'an tsaro wurin ganin cewa duk wanda aka ganshi da makamin da doka bai yadda a ganshi da shi ba an karbe wannan makami a yi doka wa masu kera makamai a san suwa za a masu makami kuma a san an kera makaman da doka ya yadda a kera wa mutane su ko shugabannin al'ummomin sun yi na'am da aikin kwamiti sunana da edward gyan bot dagumrai na barkin ladi local government area a dinka doka hukunci matuka mai tsafi ga duk wanda ya yi irin wannan abu shi ne zai kawo sosatan wannan abubuwan Muhammad Adam Muhammad, sakataren mai yatta Allah na barikin ladi. Matsalan bafulata ne kusan duk duniya ɗaya ne shanunsa. In ba a taɓa su ba, makiyayi ba a taɓa shi ba, to shi bai da wani damuwa. Ko baka ba shi komai ba ma a gwamnatinka, in dai shanunsa lafiya, mai kiwonsa lafiya, ya je ya kiwo ya dawo lafiya, shi alhamdulillah. Sulhu, sasantawa, sulhu zama tare da makiyayan da manoma da makwabta da makwabta a zauna cuɗanya zama tare kar a raba angoyi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.